Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da saduwa cikin shirin mu zagaye duniya, shiri da ke dubi kan wasu muhimman labarai cikin mako mai karewa. na Ahmad Abba daga nan sashin Hausa na Radio France International. Bari mu ɗauko shirin da bukin Kirsimeti. A cikin wannan mako mai karewa Kiristoci a sassan duniya suka gudanar da bukukuwan Kirsimeti domin tunawa da zagayowar ranar haihuwar Yesu Almasihu. inda aka gudanar da addu'o'i a muhimman wurare da suka hada da Bethlehem, Jerusalem, Vatican da ma sauran mu jami'o'i a daren 24 ga watan nan na Disamba. A garin Bethlehem da ke cikin Falastinu inda aka haifi Yesu almasihu. Dubban mutane ne suka taru domin raya daren ta hanyar addu'o'i da kuma nuna farin ciki. Shugabanni sun gabatar da sakonnin fatan alheri da neman zaman lafiya. Fafroma Francis da sarauniyar Ingila duk sun nemi ƙarin haɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'umma. To domin jin muhimmancin wannan sallah ga mabiya addinin Kirista, muka ji ta bakin Pasto Ibrahim Sani na Iglis Bobel a birnin Yamai ta jamhuriyar Nijar kuma ga tsokacin da ya yi. To gaskiyar ita ce, wannan sallah da muke babu harakar kaɗe-kaɗe raye-raye na duniya. a ciki lokaci ne na sujada lokaci ne na godiya ga Allah lokaci ne na zumunci kuma lokaci ne na barka da shekara ga 'yan uwa amma babu wani ba shi da halaka da dukkan wasu kaɗe-kaɗe da wasu raye-raye da kuke ganin 'yan duniya na yi wannan ba mu ba da shawarar shi ba mu cikin shi kuma yaran yaranmu masu jin maganar mu ba shiga cikin wannan Kun saurari Fasto Ibrahim Sani. Daga batun bukin Kirsimeti bari mu leƙa nahiyar Asiya kuma za mu faro da ƙasar Indonesia inda aka samu mummunar ambaliya. Yayin da ake ci gaba da ayyukan ceto a ƙasar sakamakon mahaukaciyar ambaliyar ruwa ta tsunami. Hukumomi na gargaɗin yankunan da aka sami bala'in. da su guji yankunan gabar teku saboda yadda ake ci gaba da samun ruwan sama mai ƙarfi. Rayukan mutane sama da 420 suka salwanta yayin da wasu da dama suka rasa matsugunansu. A halin da ake ciki hukumomin Indonesia sun yi gargadin akwai yiwuwar tsaunin ana karakatuwa. wanda ya yi aman wuta a ƙarshen mako zai sake haddasa ambaliyar ruwan tsunami da zabtarewar ƙasa fiye da wadda ya haddasa a daren ranar asabar da ta gabata ga dai nura ado suleiman da ƙarin bayani a halin da ake ciki dai an dakatar da ilahirin jiragen saman da suka saba bin da'irar sararin samaniyar wannan katafaren tsauni na ana krakatuwa a dalilin garaucin wuta da narkakken dutsen da yake ci gaba da furzarwa zalika hayakin da tsaunin ke fitarwa ya zarta nisan kafa dubu uku zuwa sararin samaniya Lamarin dai ya shafi sufurin jiragen sama akalla 24 waɗanda aka juya akalarsu zuwa bin wasu hanyoyin ciki har da waɗanda ke ƙoƙarin isa ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da kuma Singapore da Australia. Hukumar ba da agajin gaggawar ƙasar ta kuma haramtawa jama'a kusantar inda tsaunin yake a garin na Krakatuwa da nisan kilomita biyar. mutane 430 ne suka hallaka a ranar asabar ta makon da ya gabata wasu sama da 150 kuma suka ɓace a dalilin ambaliyar tsunami da ta afka musu a tsibiran sumatra da kuma java sakamakon aman wutar da tsaunin ya yi akalla mutane 16,000 kuma sun rasa mahallansu a dalilin iftila'in a gaida nura ado suleiman sai kasar Isra'ila inda hukumomin kasar suka ƙara kaimi cikin wannan mako mai karewa kan shirinsu na samar da gidajen Yahudawa kimanin dubu biyu da biyu a yankin gabar yamma da kogin Jordan. Kwamitin ma'aikatan tsaron kasar da aka ɗaura alhakin samar da gine-ginen ya rattaba hannu don ci gaba da shirin wanda ke ci gaba da janyo wa Isra'ila suka daga kasashen duniya. Tuni wasu kasashe masu faɗa a jiya duniya suka soma nuna damuwa da ma adawarsu dangane da matakin Isra'ila na ci gaba da gine-gine a yankunan Falasɗinawa. Faransa na ɗaya daga cikin ƙasashe da suka bukaci Isra'ila ta soke shirin. Abdullahi Isa ya haɗa mana rahoto a kai. Gwamnatin Faransa ta bukaci gwamnatin Isra'ila da ta sake duba matakin da ta ɗau na ci gaba da gine-ginen gidaje kusan biyu a wasu yankunan Falasinawa da ƙasashen duniya suka nuna adawa a kai. Hukumar da ke tafiyar da masa ido a ayyukan da suka shafi tafiyar da rayuwar fararen hula a ƙasar ta Isra'ila da kuma sa ido zuwa ga ayyukan da suka shafi gine-gine a ranar Litinin da ta gabata ta bayar da nata goyon baya don gina gidaje 2,191 matakin da faransa ta fito fili tare da bayyana adawarta a kai mai magana da suna yawo ministan harkokin wajen faransa agnes von der mul ta yi kira zuwa hukumar isra'ila da su dakatar da wannan aiki wanda ke ba hannu da dokokin kasa da kasa da kuma saba wa kudurorin majalisar ɗinkin duniya ga baki daya a cewar jami'ar diplomasiyar faransa a ayar doka mai lamba 2334 na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ci gaba da mamaye filayen falasinawa tare da ci gaba da gina gidaje ya saba saba matakin majalisar ɗinkin duniya don shafi dokokin kare hakokin jama'a da na ƙasa. A gaida Abdullahi Isa. dakarun gwamnatin siriya sun shiga birnin manjib a karon farko cikin shekaru shida biyo bayan barazanar hari da birnin ke fuskanta daga turkiya mayagan kurdawa ne suka bukaci agajin dakarun siriya domin ba su kariya a manjib bayan amurka ta sanar da aniyarta ta janye dakarunta daga kasar. Abdurrahman Gambo Ahmad ya hada mana rahoto a kai. Mayakan Kurdawa da ke rike da birnin na Mambit sun janye tare da gayyatar dakarun gwamnatin Siriya domin kula da shi saboda fargabar cewa sojin Turkiya za su iya kaddamar da sabon farmaki kan birnin. Turkiya na kallon kurdawan YPG da ke samun goyon bayan Amurka a matsayin 'yan ta'adda. a yanzu dai mayakan na bukatar agajin dakarun siriya ne bayan shugaba donald trump ya sanar da aniyarsa ta janye dakarun amurka dubu biyu a siriyan inda ya yi ikirarin cewa an ci galabar mayakan isis da ke tayar da kayar baya don haka dakarunsu za su koma gida sai dai manyan aminan amurka sun musanta ikirarin na trump domin a cewar su har yanzu akwai saurar na akaba kuma ficewar dakarun za ta maido da karsashin kungiyar isis ita ma kungiyar kurdawan na kallon matakin na trump a matsayin yaudara yayin da a yanzu turkiya ta zafafa aikin sojinta a kusa da wuraren da kurdawan ke kula da su tun bayan sanarwar ta trump a bangare guda turkiyar ta ce mayakan na kurdawa da ke dauke da makamai ba su da hurumin neman agajin gwamnatin siriya game da ba su kariya daga hare-harenta a gaida abdurrahman gambo ahmad a kasar amurka matakin dakatar da wasu ayyukan gwamnatin kasar ya fara aiki bayan da 'yan majalisar dokokin kasar suka ki amincewa da bukatan shugaba donald trump ta bashi dala biliyon biyar da miliyon ɗari bakwai don gina katafariyar katanga a kan iyakar kasar da mexico ana sa ran majalisun kasar biyu su lalubo bakin zaren warware wannan takaddama rotonni na cewa kashi ɗaya bisa hudu na ayyukan ma'aikatun gwamnatin kasar sun tsaya sakamakon matakin gwamnati na kin basu kudade har sai majalisar dattawa ta amince da bukatar ta trump Matakin dakatar da ayyukan zai shafi akalla ma'aikatan gwamnati 800 da za su yi aiki amma ba tare da biyan su ko sisi ba. shugaba trump na bukatar majalisar da ta amince da kudin a kasafin kudin kasar kafin ya rattaba hannu tuni fadar shugaban amurka ta ce matakin dakatar da wasu ayyukanta a dalilin takaddama tsakaninta da 'yan majalisun ka iya ci gaba da wanzuwa har cikin sabuwar shekara wato uku ga watan janairu lokacin da za a rantsar da sabbin 'yan majalisar dokokin kasar har ila yau ga nura ado suleiman a daren ranar juma'a wayewar garin asabar da suka gabata matakin na dakatar da wasu ayyukan gwamnatin amurkan ya soma aiki bayan da 'yan majalisar dokokin kasar bangaren 'yan adawa na jam'iyyar democrat suka ki amincewa da bukatar shugaba trump ta neman dala biliyan biyar domin gina katafariyar ganuwa tsakanin amurka da mexico a ranar 28 ga disambar da muke ciki aka tsara 'yan majalisun za su sake zama domin kada kuri'a kan bukatar to sai dai bangaren zartaswa ya bayyana fargabar cewa za a ci gaba da takaddamar har zuwa cikin sabuwar shekara A halin yanzu dai tara daga cikin manyan ma'aikatan gwamnatin Amurka guda sha biyar a matakin tarayya ne ayyukansu suka tsaya na wucin gadi. Ma'aikatan sun hada da ta sufuri, ma'aikatar tsaron cikin gida, ma'aikatar ayyukan gona da kuma ta shari'a. Matakin da ya sa tilas dubban waɗanda ke aiki a ma'aikatan na tarayya suna da zaɓi ne guda biyu, wato ci gaba da aiki ba tare da albashi ba ko kuma su tafi hutun tilas na wucin gadi. A gaishe ka Nura Ado Suleiman. a halin da ake ciki shugaba donald trump ya yi barazanar kulle iyakar kasar da mexico baki daya matukar majalisun kasar suka ki amincewa da ware biliyoyin daloli wajen gina katangar da za a raba kasashen biyu a kasar faransa tafiyar da tsohon dogarin shugaban kasa alexandra benela zuwa kasar chadi da fasfo ɗin diplomasiya ya fi ɗaukar hankali mujallar media pad ne dai ta gano cewa benela ya fita kasar da fasfo ɗin diplomasiya wanda ya samu makonni uku bayan dakatar da shi daga aiki a fadar shugaban ƙasa sakamakon lakaɗawa masu zanga-zanga duka to sai dai fadar shugaba macron cikin wata sanarwa ta ce benela dai ba a hukumance ya yi wannan ziyarar ba Ga dai Abdullahi Isa da rahoto a kai. Tsohon na hannun damar shugaban kasar Faransa Alexander Benalla na fuskantar tuhuma bayan da wata mujalla da aka sani da Media Part ta fallasa cewa ya yi wasu tafiye-tafiye zuwa kasashen waje dauke da fasfor na kasa da kasa. Watanni biyar kenan tsohon jami'in ya amsa wasu tambayoyi daga 'yan majalisun kasar bayan da aka zarge shi da yin amfani da sunan jami'an tsaro wajen tarwatsa masu zanga-zanga. A lokacin wani faifan bidiyo ne yake nuna tsohon jami'in a lokacin da yake dukar wasu daga cikin masu zanga-zanga a zagayowar bikin ranar 1 ga watan Mayu, ranar sallar ma'aikata. Da gabatar da wannan labarin balaguron Alexander Benala, Benala ya sanar da cewa ya yi wannan tafiyar ne zuwa Chadi a gaban kansa ba da sunan gwamnatin kasar Faransa ba. Kuskuren shi ne na yi amfani da fasfo na diplomasiya wanda ya dace ofishin ministan harkokin wajen kasar ya karbe daga hannunsa. Sai dai ofishin ministan harkokin wajen kasar Faransa ya bayyana cewa da jimawa ya buƙaci Benala ya mika masa fasfo da ke hannun shi wanda ya kauce yin haka. Gwamnati za ta bi hanyoyin da suka dace don gano inda aka samu kuskure a hukumance. A ƙarshe Alexander Benala ya bayyana cewa ana ƙoƙarin shafa masa kashin kaji ne musamman daga fadar shugaban ƙasar. A gaida Abdullahi Isa. madalla Shirin mu zagaye duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. A Najeriya yanayin tsaro na ci gaba da tabarbarewa a jihar Zamfara a yayin da mahara ke ci gaba da kisan jama'a kusan kowace rana. Na baya-bayan nan dai shine hare-haren da kai wa mazauna ƙauyukan yankin safe ta gabas. Tuni dai shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya bukaci shugaban hafsan sojin sama a ƙasar da ya ɗauki kwakwarar mataki na ƙaƙabe maharan da aka kasa gane manufarsu. Bayan wannan umarnin tawagar gwamnatin Najeriya ta kai ziyara jihar ta Zamfara, inda ministan harkokin cikin gidan kasar janar Abdulrahman Bello Dambazau ya jagoranci tawagar kuma ya ce ba za su rungumi hannuwa suna kallon wasu tsageru na hana ayyukan gona a jihar ta Zamfara ba. Matakan da za mu ɗauka a kansu to za su gwammace kiɗa da karatu. eto eh, akwai abubuwa da yawa wanda mutane suke baki shi shi sa nake ce maka abu ne ba na mutum da ba ba ai muna da traka muna da yadda za mu sani mutum ya waya za mu san inda inda ya waya za mu san wace irin waya yake amfani da ita duk za mu yi wannan za mu yi maganin su ko ma me ko daga waje suke ko anan suke za a yi maganin. Ah, kun saurari janar abdulrahman bello dambazo ministan cikin gidan najeriya cikin wannan mako mai karewa kungiyar gamayyar tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ta gudanar da taro karo na 54 a birnin Abuja. Cikin batutuwan da taron ya tattauna sun hada da tsaro da kuma haɓaka tattalin arziki. Wakili musamman na babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya a yammacin Afirka da yankin Sahel, Dr. Muhammad Ibn Chambers, ya ce ko shakka babu samar da takardar kuɗi ta bai ɗaya abu ne da zai haɓaka tattalin arzikin yankin. A bangare ɗaya, kwamitin da ƙungiyar ECOWAS ta kafa domin lalubo dalilin da ya sa kasuwanci tsakanin ƙasashen ƙungiyar ke samun koma baya, ya bayyana cewa rashin samar da kuɗin na bai ɗaya a matsayin babbar matsala da ke hana jinikayya samun nasara a yankin. To koyaya masana tattalin arziki ke kallon wannan rahoton? Alhaji Sani Rabiu, shugaban kamfanin BNEF Afwa a Niger, ya mana tsokaci a kai. tattalin arziki ko nan kasa ko irin kasa ce ko ya dogara da bisa kan kamfanoni masu zaman kansu saboda yanzu ka dibi amerika amerika haka nan ne turai haka nan ne kenan shi gwamnati aikin shi kawai na ya daidaita hanyoyi yadda su masu kamfanin masu mulkan za su yin ayyukan nasu kuma a cikin kwanci hankali a cikin kuma gaskiya da cikin adalci amma ginshikin tattalin arziki kuwa shi na iya dogara basu kan kamfanin masu aka zaman kansu kuma biyu zancen eh, kuɗi na bai ɗaya wanda kai zance na wanda za a yi na afirka ta yamma kenan a fuska wajen sai yawo abu ne kullum wanda muke gayi a cewa ita dai riga aro ba ta ado wannan kuɗin sefawan ga ba namu ne ba haya ne kwana aro dole sai ko mu namu da kanmu mu dogara da kanmu mu kirgo namu kudi da mallakar mu da amfanin kanmu shine zai samu kawai ta samu amfa mahuda yanzu ka dubi kasar Marok kasar Marok a da ita ma tana cikin rufe farko amma da ta wuce daga cikin kesa yanzu take wace ma jagora na tsaye bankunan mu a cikin Afirka. Wanda wannan tsaiko da ake samu wajen samar da kuɗi bai ɗaya. Idan muka duba ta fuska ci gaba da aka samu ma ta wannan kamfani naku. Kun samu lambar yabo a shekara ta gabata ko farkon shekarar nan ta 2018 kuɗaɗe zuwa jama'a daga yammacin Afirka ta yamma. Idan za a dubawa ne ne ya haifar da wannan ci gaba da kuke ci gaba da samu a wannan kamfani naku. kaka Hausawa na cewa a ma ana yi wata gaskiya kuma Hausawa na ta kuma eh, gaskiya dokin karhe. Eh, bisa ayyuka wanga da muke yi kamar ɗazu ta ce mun samu eh, kamar na yabo a ƙasa benin lalle tabbas haka nan ne saboda duk inda muke aiki cikin kasashen gada muke ko jam ne ko ma ina ne ko eh, in dai ka bi aikin da za a yi ko aiki kuma na gari aiki mai kyau da za a yi ko dole sai an je a wajen mu saboda mu ne na farko saboda abu ne muna yin shi da kuwa bisa kan eh, kullum kokarin mu mu da mu cika alƙawari. Kun saurari Elhaji Sani Rabiu. A ƙasar Sudan, 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi amfani da harsashi mai kisa wajen ƙoƙarin tarwatsa ɗaruruwan masu zanga-zanga da ke ƙoƙarin isa fadar gwamnatin ƙasar a birnin khartum Da fari dai jami'an tsaron sun yi amfani ne da hayaki mai sa hawaye wajen ƙoƙarin tarwatsa masu zanga-zangar, amma hakan bai samu ba, saboda sun ci gaba da tunkarar fadar gwamnatin ta hanyar amfani da ƙyallaye wajen rufe fuskokinsu. ran gama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro wadda ta auku a ranar Talata ita ce mafi muni tun bayan soma zanga-zanga da wasu dubban 'yan kasar suka yi a sassa daban-daban kan ƙarin farashin biredi wadda ta juye zuwa ƙin jinin gwamnati. Sai dai yayin da yake wa magoya bayansa jawabi a ranar Talata, shugaba El Bashir ya zargi wasu 'yan ƙasashen ƙetare da hannu wajen haddasa zanga-zangar wata da zama mafi girma cikin shekaru da dama a tsawon lokaci da shugaba Al Bashir ya shafe yana mulkin Sudan na shekaru 29. alkalman gwamnati sun ce mutane sha biyu suka mutu ya zuwa yanzu sai dai a nata rahoton ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta amnesty international ta ce masu zanga-zanga 37 ne suka mutu yayin aron gama da jama'an tsaro a halin da ake ciki hukumomi a sudan ɗin sun kame shugabannin adawa da masu fafutukar kare hakkin ɗan adam tara ƙari akan wasu sha biyar da suka kame tun a farkon makon nan Sai jamhuriyar demokradiyyar Congo inda hukumar zaben kasar ta ce za ta jinkirta gudanar da zaben shugabancin kasar da na 'yan majalisu. A wasu birane uku har sai nan da watan Mayu mai zuwa, abin da ke nufin cewa ba za a yi la'akari da kuri'an waɗannan birane ba a zaben ranar Lahadi mai zuwa. Sai dai tuni ƙungiyoyin fararen hulan yankin arewacin Kivu suka bayyana rashin amincewarsu kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar Teddy Katolika ke cewa. Pour nous, c'est une provocation à la population du Nord Kivu. mu a wajenmu tsokana ce ga al'ummar arewacin kivu bangaren mu kungiyoyin fararen hula mun ce ba mu yarda da wannan mataki ba muna tsammanin cewa hukumar zaɓe seni za ta ɗau nauyin da ya rataya a wuyanta ko kuma mu buƙaci al'umma su ɗau nauyin a hannunsu za a gudanar da zanga-zangogi a ko'ina domin ganin al'ummar yankin arewacin kivu sun cimma haƙoƙinsu a hannu za mu karɓi 'yancinmu ta kowace irin hanyar da ta sauƙaƙa ko kuma nanga ya fito fili ya bayyana cewa ba zai iya gudanar da zaben ba. Idan masu saurare na biye da mu cikin makon da ya gabata an gudanar da zaben neman shugabancin kasar Madagaskar. Halin da ake ciki sakamakon zaben kasar na cewa tsohon shugaban kasar Andre Rajolina ya lashe zaben a zagaye na biyu. inda ya doke abokin karawarsa tsohon shugaba Mark Rabalomanana. Gajolina ya lashe zaɓen ne fiye da kashi 55 gaban abokin hamayyarsa Mark wanda ya samu kashi 44 da 'yan kai cikin ɗari na kuri'un da aka kada. Ga rahoton da Sulemaje Rajeto ya haɗa mana. An dai ta yaɗa ce kucan an tafka magudi a cikin zaɓen na ranar 19 ga wannan wata mai ban kwana. kamar yadda ɗan takarar wanda shi ma tsohon shugaban ƙasar ne Marka Rabalomana mai kuri'u 34 cikin ɗari ya nuna a yanda shi kuma Rajolina wanda ya lashe zaɓen da kuri'u 55.66 cikin 100 ya bayyana wa manema labarai da cewa al'ummar malgashi ce ta gudanar da zaben a cikin walwala da 'yanci haka kuma yi fatan ganin ya tabbatar da kawo cikakken sauyin demokradiyya a kasar rajolina ya kara da cewa a yanzu duk hankalin kasashen duniya na a kansu don haka samar da cikakken sauyi a madagascar shine abin da za su sa a gaba rajolina mai shekaru 44 ya saurari sakamakon zaben ne a cikin akalla bakin hukumar da ke kula da tsara zaben seni 200 a lokacin da cibiyar da an anka tanada don rabalomana mai shekaru 69 ta kasance ba kowa shugaban hukumar zaben kenan rakatoma nana ya bayyana rashin jin daɗinsa a game da cewa lokacin da hukumarsa take ba da sakamakon marka baya tare da su a lokacin da kuma 'yan sanda da dama ke sintiri a kewayen hukumar zaben yanzu dai hankalin jama'a ya karkata ga babbar kotun da ke kula da dokokin kasar wadda ke da nauyin tabbatar da sai sahihancin zaben nan da kwana tara a gaida sulema jeto jama'a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma wani mako idan allah ya so a madadin duk waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki musamman editan mu bashir ibrahim idris ni ahmad abba na gabatar da shirin nake mana fatan alheri daga nan sashin hausa na radio france international